yau na yi takumi na rami bai iya cin komai alakoro da masoyiyarka to Allah ya kawo ni kuma na zo na ji ana munafurci na haba baby na wane ne ya isa yi munafurcin ki a gabana ko ma menene ka bani kuɗi na ka an san mun kuɗi ka ce akwai wata babbar harka za ka juya min kuɗi na ka bani har yanzu shuru ban ji komai ba eh ka ce za ka fara fim fim eh idan ka fara za ka sai min waya ka canza min waya shiru har yanzu ka ce za ka sai min jambaki za ka sai min kayan kula a daka duka shiru haba baby na ku dakata ku dakata yanzu ku aje wannan magana ga hanyar da za a samu kuɗi hanya mafi sauki ka ce mene shin ba ku da labarin classic coin classic coin kwarai-kwarai wani cryptocurrency ne wanda aka creating akan video platforms sabon salo digital currency ne wani kuɗi da ake amfani da shi a yanar gizo wanda da shi sai ka kudance irin su rahamaniya irin su irin su buwa irin su AA rano sai ku zama sa'anni ko kuma su zama yaranka Allah wallahi sai dai da ka fito ka ana cewa Alhaji Ayati Tage daman eh ana sara ma wannan shine sabon salo kiran sallah da usur kai mai shirin shiga harkar fim ga hanya mafi sauki wadda za ka samu riba a harkarka. Wato shi Classic TV wani sabon platform ne wanda yake kawo muku hada-hadan series movies na yare kala-kala daban-daban tsofaffi da kuma sababbi. Inda kai mai kallo za ka ci riba iya kudinka a Classic Coins. A a a to ni fa kaina Malam Hudu ba fa zan bari abin na a baya ba. Ka ce ko da a ce ban ga mazaje ba zan iya yin ƙananan bidiyo na sannan kuma in dinga ɗaurawa a social media. Shi ma ya fi komai sauƙi. Yawwa! Sannan kuma akwai dan uwan YouTube wato YouTube kenan wanda babu ruwan shi da adadin subscribers ko kuma viewers ko kuma likers kamun su fara biyan ka. Kun gane? Iyalo da bidiyon ka da ɗan kallon ka a YouTube. Iya kudin ka a Classes Coins. Kai! Su falalu ɗaya ɗorayi za a ci banza! Aww. ba iyakacin abubuwan da ke kawo kuɗi kenan ba a classic queen ba iyakacin abubuwan da ke kawo kuɗi kenan ba a classic queen lallai ci gaba da ci gaban ajihu ya zo mana sai kwentu. Kwentu waje ne da zaka sa bidiyon ka walau comedy walau waka walau kwallo walau karatun alkur'ani mai girma walau kwallon kafa kai walau comedy amma fa ka sani duka abubuwan nan ba za su yi ba sai ka sai classic queen ka taba jin labarin classified TV? Ni ina na sani cizo. Ina taɓa jin labarin wannan sabon salo haka. Ci gaban ajihu ya zo mana. Kuma na gama shiri na ɗan ni zan zama Amita Batan ɗin kan. <laughs> Ayatul layi banda kai da abinka ina kai ina fim. Kana da labarin classic silma wata ka ta fara silma ce da samun irin ta Afirka. sai an shirya to ana nan ana shirye-shiryen buɗe shi a Najeriya da kuma sauran ƙasashe na Afirka gaba ɗaya. zai fara aiki nan ba da daɗewa ba za ka yi amfani da kuɗinka na wallet eh watan classic coin arzikinka ba eh arzikinka aljiwanka ka kudinka eh na ce maka zaka sai ticket online ba cinkoso ba layi ba rububi ba ture-ture online zaka shiga zaka sai ticket ɗinka ka je ka shiga ka mora kudinka ka kallonka ka kwance kutu mai lasi ka ce sufur yanka cofura da manduri dizi za a ci banza an zo daidai gurin an so samun inda yake mun kaikai dan dole ne ne amfani da classes cinema. domin jin daɗin dimokuraɗiyyar kallo na asilma su an samu guri masha Allah. Classic <laughs> coin cryptocurrency nau'in kasuwanci ne a cikin dibara. Tuni mutane suka fara siyan nasu cryptocurrency din suna ajewa saboda irin tsadan da zai yi nan gaba. aka ji daɗin amfani da Classic Coin barin in ka fara amfani da Classified TV Series Movies Catalog. Classified TV Series Movies Catalog wani waje ne da masu fina-finai masu dogon zango za su ringa loda muku bidiyoyi a ciki sannan su samu riba. Sai kuma Classic Cinema. Classic Cinema wani silma ne da za a buɗe shi nan ba da daɗewa ba a ƙasashen Afirka amma ba da kuɗi ake shiga ba. Za ka yi amfani da wallet ɗinka na Classic Coin ne ka siya tikiti ka shiga inda Classic Coin ɗinka ba ka da matsala. Classic coin. Classic coin. Classic coin. Classic coin. Classic coin. Classic coin. Classic coin. Classic Coin. Classic Coin. Za ku iya tuntuɓar su a kan shafinsu na Facebook ko kuma shafinsu na Instagram da kuma Twitter. Za ka iya tuntuɓar su ta website su. kamar haka ko kuma ta lambar wayarsu kamar haka kada ki bari kada ka bari wannan garaɓasa ta wuce ku